الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ومن سورة اقرأ باسم ربك هل يزوج كتاب التفسير قال يا كاو بابنا سورة اقرأ إتشي سورة العلق yace farkon surar da aka saukar ma manzo sallallahu alaihi wa sallam قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سند الزبانية قال أي ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود ابن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني فأنزل الله فليدأ نادية سندأ الزبانية فقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله قال هذا حديث حسن صحيح an وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه wannan hadisai guda biyu da ya kawo ƙarƙashin wannan sura hadithin farko hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ƙarƙashin fadin allah maɗaukacin sarfi faliyar unadiyahu sanadu zabaniya wannan ayar kusa aya ta kusa daga ƙarshe a wannan surar yake cewa abu jahal ya ce wata rana ya ce lallai in na ga muhammadu yana sallah sai na taka wuyansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da ya aikata haka kuwa da mala'iku sun fito ƙarara sun kama shi da an gansu da ma'ana a fili ma'ana za su yi kace-kace da shi to abin sai ya razana shi ya tsorata tunda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai faɗan abu sai abin da yake gaskiya ne to sai hadisi na gaba shi ma hadisi Abdullahi dan Abbas ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah din sai Abu Jahal yazo yace shin ban hane ka da yin wannan abin ba har so uku yana nanatawa manzala sallallahu alaihi wasallam dai bai tanka masa ba sai da ya idar da sallah sai ya fuskance shi gaba da gaba ma'ana ya razanar da shi sai abu jahal ya ce ma'ana yana mai cika baki ya ce kasan cewa ina da ana abokan zama su ne annad an shi ne faliyar unadiyahu an ce nadiya wajen da mutum yake zama tare da abokansa da 'yan uwansa da dangin sama wanda ba za su bari wani abu ya same shi ba ma'ana zai ɗebo gayyarsa sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce faliya da unadiyahu sana da uzzabaniya ya kira wannan gayyar tasa mu kuma za mu kira mala'iku su ne mala'iku waɗanda suke ƙarfafa shine ibnu abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wallahi inda ya kira wannan gayyar tasa to da mala'ikun Allah maɗaukakin sarki sun kama shi mutane na gani to sai ya tsorata bai aikata haka din ba wani hadisi ne mai inganci wa min surati lailatul qadr abin da yazo cikin suratul qadr tace inna anzalnahu قال haddathana mahmud ibn ghailan قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم ابن الفضل الحداني عن يوسف ابن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على بنيه فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر <clears throat> وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم ابن الفضل وقد قيل عن القاسم ابن الفضل أن يوسف ابن مازن والقاسم ابن الفضل القداني هو ثقة وثقه يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي ويوسف ابن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبدة ابن أبي لبابة وآصم هو ابن بهدلة أنهما سمع زرع ابن هبيش وزرع ابن هبيش يقنى أبا مريم يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم الحول يوسف ليلة القدر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكنه أراد أن لا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو alamati أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها على هذا حديث حسن صحيح hadisin farko hadisi ne da yake da ma'ana na kara hadisi ne munkar malami sun kishi haka nan kuma sanadin shi yana da matsala kuma ma abin da ya kunsa haka shine hadisin wato yusuf ibn sad wanda majhul ne a cikin hukuncinsa wajen malamai ya ce wani mutum ya tashi ya fuskanci hassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu lokacin da aka yi a ga muawiya an koma tarihi an yi ta sabani bayan wato shahadar aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu bayan kashe shi cewa khalifanci zai koma hannun waye to aka ta samun saɓani dai tsakanin muawiya da wasu inda an kashe aliyu radiyallahu anhu a cikin wannan hatsaniyar sai ya zama muawiya ya saura daman yankin da yake wato jagoranci a cikin shi shine yankin sham su daman ba fi mu baya a ga aliyu ba radiyallahu anhu to lokacin da ya koma ga Allah sai aka yi mu baya a ga Hassan ibn Ali ibn abi sai ya ɗau wani lokaci yana shugabanci amma shugabancin bai samu daidaituwa ba saboda rikice-rikice da wannan saɓanin da ya taho tun baya to da rikicin ya yi yawa sai shi alhassan ibn abi talib ibn ali ibn abi radiyallahu anhu ma sai ya ce shi ya haƙura ya haƙura mu'awiya ya karɓi wannan shugabancin to wannan wasu mutane bai musu daɗi ba to amma dai wannan yana tabbatar da ah, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wata rana lokacin yana karami shi al-Hasan din ya zo yana rarrafawa har ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kafafuwansa sai yake cewa inna ibni hadha sayyidun yusliqu Allahu bihi bayna qa'ifatayn azimatayn ya ce wannan ɗan nawa zai yi shugabanci ko zai zama shugaba kuma Allah maɗaukakin sarki ta dalilinsa zai sulhunta wasu wato ɓangarori guda biyu manya-manya daga cikin al'ummata wannan ya tabbatar da abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin da aka zo shi alhassan radiyallahu anhu ya yadda yayi mubaya'a ga Muawiya ce shi ya hakura da mulkin in dai akan mulkin ake kashe musulmi inda akwai sabani ana ta kashe-kashe kuma yana yin mubaya'a sai wannan rikicin ya tsaya yanzu ake kiran wannan shekarar shekarar jama'a amun jama'a saboda tun da aka yi mubaya'ar muawiya ya zama ma'ana sarki shine farkon sarakuna a musulunci shine awwalul muluk shine muawiya kuma ya kyautata mulkinsa a lokaci. wannan shine mahanga ta ahlus sunna wal jama'a wasu suna sukansa suna zaginsa to mu ba ma cikin waɗannan mu muna cewa rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman domin muawiya yana ɗaya daga cikin wanda suka rubuta wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin kutabul wahayi kuma ya musulunta kafin fatu makka to haka yana ga falala a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ya rubuta alqur'ani ba shi yana cikin su to aka ce yana rubuta wahayi ai wannan kadai ya ishe shi to muawiya radiyallahu anhu lokacin da hasan ya masa mubaya'a sai wani mutum wai ya tashi sai ya ce ka bakanta fuskokin muminai kaga ira-iran wannan sune yan tawayen ya ce ma hasan ya ya bakanta fuskokin musulmai ma'ana ya kawo duhu a cikin al'umma ko kuma ya kai mai bakanta fuskokin muminai wani ai suka ne ga sahabi don hasan da hussein sahabbai ne saboda an haife su zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama sun yi wayo a lokacin shi har sun san shi har ma shi hasan yana cewa hadithu ne rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisai da aka sahabbai ne ah, sai yake ce ma mutumin kada ka soke ni Allah ya jin kai gare ka domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah ya nuna masa sa wato da banu umayya za su hau sai abin bai masa daɗi ba to wani yana daga cikin abin da aka yi suka a wannan hadisi domin an kawo hadisi ne a ƙarƙashin inna an fi lailatul qadr sai ya ce sai aya ta sauka inna a aqaina kautsar ne alaka tsakanin wannan da wancan babu sa hadisin mutsarin ne yana da ma'ana an tabo nan an taɓo can sai zama kaman maudu'in hadisin bai tafi waje ɗaya ba shi sa hadisi ne wanda yake munkar malamai sun ki shi ma'ana ya muhammad ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam mun baka alkautar wanda abin da zai zo a cikin suratul kautar zai zo a gaba yani na fil janna wani tafki ne a cikin aljanna an kira shi alkautar saboda alkhairin da ke cikinsa da fadin da yake da shi da abin da ya kunsa ya ce sai kuma inna an zanna fi lailatul qadri ta sauka wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahr sai ya ce yamlikuha ba'daka banu umayyah ya muhammad cewa banu umayya za su yi mulki bayan ka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi alƙasim din ya ce da muka kirga shekarun mulkin bani umayya sai muka ga wata dubu ɗaya ne yana an rataye mulkin bani umayya da inna an zanna ku haɗa shi da wannan kaga babu haɗi ai wannan ana maganar ma'ana falalar wannan daren ne to gagan maganar suka ne ba za a kawo mulkin su da suka da shi ba ba za a kawo suka kan mulkin ba tunda sura tana bayanin falala ne na wannan dare to kan ga suka ne ga mulkin ai ba wannan sura za a kawo ba kuma sai a kawo wani abu daban na nazargi sai aka rataya shi da sura to amma abin da suke faɗa shi ne cewa da suka kirga mulkin bani umayya sai suka ga mulkin <clears throat> wato bai wuce iyaka wannan wata dubu ɗayan ba mana suna nufin daga lokacin da mu'awaya ya samu mulki shekara ta wato 40 eh, eh, eh, da wani abu 40 zuwa 41 dan daidai lokacin aka kashe Ali radiyallahu anhu daga wannan shekarar to suka ce har zuwa ƙarshen wato sarakunan banin umayya wanda shekara ta 123 ne ce da suka kirga sai suka ga wato ya kai tsawon watanni 83 da wani abu don wata 1000 shine shekara 83 da wata hudu sai suka ce tsawon mulkin wato da banu umayya suka yi kenan kama an ce haka ne abin ya zarce haka tunda a tsakaninsu mulkin na bani umayya ɗin. an samu mulkin wato abdullahi ibn zubair abin da ya shafi makka da wani bangare na iraki a wannan lokacin ma saboda haka ya fita a cikin mulkin bani umayya shi kuma to suka ce dai shekara 84 da wani abu to amma dai ba da alaka da inna an wannan wani abu ne daban tunda ina hu sura ce da take bayanin falalan wannan dare din to kaga ma in ma za a ce wani abu sai dai a faɗi kila falalan mulkin bani umayya lallai babu wanda yake kubuta daga kuskure ma'ana duk wanda zai yi mulki sai an samu nasarori sai an samu kuma kurakurai ba wai banu umayya ba kawai har su abin nan banul abbas aka yi daulatul abbasiyya bayan daulatu bani umayya su ma sun sami irin waɗannan akwai nasarori da yawa da aka samu akwai kurakurai yanzu ko shugaba ne a ƙasa ba shugaban da zai yi mulkin sa ya gama a ce bai kuskure ba za a ce aike nuwa farko an yi kurakurai ta biyu za a gyara ko kuma ta farko an yi ta da kyau amma ana kurakurai a ta biyu babu wanda zai kubuta daga kuskure babu wani wanda ya sai kubuta daga kuskure in ba waɗanda Allah ya tsare su ba su ne annabawansa su ne ma'asumun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah madaukakin sarki bayi da wani abu na suka a cikin jagorancin sa a cikin tafiyarsa domin shi ma'asum ne Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi kuma Allah na masa wahayi Allah yana daura shi kuma akan abin da yake daidai ne amma wanda ba annabin Allah ba ba yanda zai mulki a ce yayi mulki ba kuskure a cikin sa waye. shi saboda haka akwai nasarori da za a samu akwai kuma abubuwa da za a samu na kurakurai a kowane mulki in ba dai mulkin annabawa ba saboda haka wannan bai kai abin da za a yi suka ga wasu ba idan an samu wasu a cikinsu sun yi kurakurai wasu kuma sun yi abubuwa na alsai misali kamar shi muawiya radiyallahu anhu kamar umar ibn abdul aziz wanda daga cikin sarakunan bani umayya ne wanda har wasu malamai suna tsame shi ma daga wannan abin nan tsarin suna cewa shi ne yana cikin kulafa urashidun saboda tsarin tafiyar mulkinsa yi irin na sahabbai yi irin na sahabbai irin tsarin tafiyar mulkinsa domin a lokacin mulkinsa an samu adalci an samu kuma kwanciyar hankali an samu nutsuwa a lokacin shi ne ake ganin dabbobi da ma'ana kuraye suna yawo lokaci ɗaya ɗaya baya cutar da ɗaya saboda adalci kaga kuma a cikin mulkin bane umayyan ne da haka amma nan da aka ce ai duka mulkin gaba ɗaya ba alkhairi a shi saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama katanga ne musamman shi Muawiya radiyallahu anhu aisha radiyallahu anha tana cewa muawiya kamar labulai ne na wata kofa cikin ɗakin da labulan yake sahabbai ne duk wanda ya daga labulan sai ya shiga ciki saboda haka shi ya zama kamar wata kariya ne ga sahabbai duk wanda ya taba muawiya to sai ya taba sahabbai dan sai ya soki wannan ya ce wannan bai daidai ba yayi wannan bai daidai ba wannan yayi kaza amma in bai taba muawiya ba bakin shi zai zauna shiru amma da zaran ya fara shiga cewa ai muawiya radiyallahu anhu bai yi kaza ba yayi kaza to daga nan zai fara cewa su waye suka goyi bayan sa da haka muawiya ya zama kaman wata katanga ne ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa masu son suka da sahabbai ko kuma waɗanda suke da karancin fahimta ko raunin imani sai su ɗauko wannan maudu'in musamman sai a ce akan shi za a yi fashin baki tsakanin mulkin muawiya da sauransu da abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce kuma Allah ba zai tambaye ka akan wannan ba Allah ya ce tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum shi yasa wasu suna sukan muawiya din a zamanin Umar ibn Abdul Aziz din yake cewa wallahi ƙorar dokin mu'awiyar da ta tata ma'ana ƙorar da ya hau doki ta tashi yayi jihadi da Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama tafi tafi ka da rayuwarka eh, ba da yayi jihadi da manzala sallallahu alaihi kuma ko ba a ce komai ba a ce Muawiya radiyallahu anhu na farko surukin manzo manzala sallallahu alaihi wasallam ne dan karin matarsa ne kuma yana shiga gidansa sannan ya rubuta wahayi kenan ta yiwu a cikin ayoyin da kake karanta na alkur'ani akwai wanda muawiya ne ya rubuta da aka sai ka ajiye ƙulani ka ce duk ayoyin da mu'awiyar ya rubuta yallahu anu a cire su baka su ba ne zagin mu'awiyar sai wanda ba ya san sahabbai da aka mutum yana son kubuta yana son tsira a rayuwarsa to harshen shi ya kubuta daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ma mutanen kwarai domin kamar yadda wani malami yake faɗa cewa naman malamai guba ne ai malamai ba su kai sahabbai ba duk matsayinsu ya ce naman malamai guba ne duk wanda ya ci wannan gubar ba zai kufuta ba to ina ga wanda zai taba sahabbai kuma mu'awiya ko kaji ko so dai sahabi ko amina sahaba ya rijin sahabbai to haka mutum da ya isa ya tsame shi a cikin sahabban ba kuma shi hasan radiyallahu anhu duk kyawun dangantakar ka baka kai shi ba shi ya ɗauki mulki ya ce ya bar ma mu'awiya to wannan shi yasa wasu sai suke bakin ciki da wannan shi yasa suke cewa alhassan radiyallahu anhu a wajen su kenan suka ce bai girmama wannan matsayin ba ya ɗauki abin da yake nasu ne ya baiwa wani shi yasa suka ce Hussein radiyallahu anhu shi ya fita kwato wannan abin kaga sai a ce labbaika ya Hussein ba ruwansu da Hassan a to kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jikokinsa da yafi so kuma ka ce kana son ɗaya baka son ɗaya me kai kenan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake so na ya so duk wanda ya so ki ya so ni to amma ana son ɗaya ba a son ɗaya kullum an tashi wani biki ko wani abu sai a sa Hussein Hussein to ina Hassan din kuma shine babba haka mu ba ma bambanta tsakaninsu da Hassan da Hussein dukkan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma suna da matsayin su da darajar su da Allah ya musu in an dauka kadai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan su yake cewa al hassan wal Hussein sayyida shababi aljanna cewa Hassan da Hussein sune shugaba shugabannin samari a gidan aljanna wannan kadai in aka bar shi ya isa to amma wani zai zo ya raba su ciki ɗaya suka fito mahaifiyarsu ɗaya mahaifinsu ɗaya kakansu ɗaya to me za a raba su kuma a yin ka cire ɗaya kamar ka cire ɗaya ne in ka cire ɗaya kamar ka cire ɗaya ne saboda haka mu dukkansu a wajenmu sahabbai ne kuma suna da matsayinsu kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu a wajenmu masu adalci ne as-sahabatu kulluhum udud dukkansu masu adalci ne adilai ne amma kamar yadda mutane suke su ma mutane ne suna iya yin wani abu da zai zama ba a kan daidai yake ba amma dai daidai ɗinsu ya fi ba daidai ɗinsu yawa ba e daidai ya fi ba daidai yawa ba ko mutum zai zo yana ta sukan sabai shi in ka ɗauki rayuwar shi ka ɗauna ga ma'auni ba abin da ya na alkhairi to ya zage su wannan kada ya isa ya rusa masa duk alkhairin da yayi dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani yace la tasubbu ashabi yace ka ku zagi sahabbaina kuma Muawiya yana cikin sahabban Uthman yana cikin sahabban Umar yana ciki to yace ka a zage su wani yazo yace sai an zaga wani kuma yace ai ba zagi bane mutum ne ya laifi kace fadan laifinsa haka ce kacewa da wannan abu eto eh yanzu in iyayensu ne suka yi laifi suna faɗan laifin iyayensu iyayensu ba suna laifi ba yanzu akwai wanda zai fito yana faɗan laifin ubansa a cikin kasuwa wallahi babu ba wanda zai yi wannan idan mahaifinsa maɓarnaci ne ba zai zo yana fitan wannan ɓarna a cikin kasuwa ba ko kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun wuce iyayenka sun wuce iyayen mutum da haka duk wanda ya ƙi sahabbai ka mishi nasiha idan nasiha ba ta mishi amfani ba sai ka ƙaurace masa mana babu alkhairi a tare da shi duk wanda zai kisa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu alkhairi a tare da shi su dai su al sune kananan sahabbai amma a wajen ahlus sunna wal jama'a dukkanin sahabbai suna da wannan daraja din sawa'un karami ne ko babba mace ce ko namiji bawa ne ko da da haka ba a bambanta su ba a bambanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan hadisin yanda aka dauko fasara inna anzalnahu aka daura masa wannan ganin wasu mutane ganin wasu mutane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ya fassara alqur'ani kuma wannan sura tana cikin surorin da ya fassara kuma bai fassara ta da banu umayya ba da haka kenan fassara wasu ce wasu ne suka ba da wannan fassara don haka sai su riƙe wannan fassarar tun tunda ta ci karo da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an yi ta maganganu ma akan wato shi shi kanshi alqasim din cikin wanda suka rawaito da shi Yusuf ibn Mazin din an yi ta rikici akan sanadin da ke wasu ce tsika ne ma'ana amintacce ne a wajen wasu malamai shi kuma wanda yake gabansa shine wanda ba san hukuncinsa ba shi yasa shi ma imamu tirmidhi ya ce wannan hadisin da wannan lafazin ba a san shi ba sai da wannan lafazin mana bai da wata hanya da za ta karfafe shi to sai hadisin gaba hadisi ne na wato uh, zir ibn hubaysh tabi'i ne radiyallahu anhu uh, rahimahullahu ana kiran shi abu maryam ya riski sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin wanda na riska shine Ubay ibn Ka'ab kuma malamin alqur'ani ne tun daga Asim da ake cewa Afsun an Asim Asim ya rawaito daga wajensa haka waɗanda suke samun sanadi na alqur'ani daga malaman su zuwa waye zuwa waye wani yana karewa zuwa Zir ibn Hubaysh zuwa Ubay ibn Ka'ab wani kuma zuwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mu duk sanadin da muke da shi na Qur'ani ta wannan hanyar to Ubay ibn Ka'ab an tambaye shi cewa dan uwanka Abdullahi dan Mas'ud ma'ana abin nufi da dan uwa Allah madaukakin sarki ya hada su yan uwantaka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su yan uwantaka yace yana cewa duk wanda wato ya raya wata gaba ɗaya na ramadan wanda ya raya wata gaba ɗaya na ramadan bai cire wata rana ɗaya ba ya fifita ta akan saura ya ce wannan shi ne zai rufi lailatul qadr sai shi ubayi ibn ka'ab radiyallahu anhu ce Allah ya jin kai ga Abu Abdurrahman Allah gafarta masa Ku kaga yanda suke kenan Sashinsu suna bi masashinsu addu'a ta alkhairi wani kuma zo a bayan yana zagin su yace ai shi ibn mas'ud din nan in ji ubay ibn ka'ab kenan dukkan su makaranta ne kuma malamai yace shi ibn mas'ud ai ya san cewa lailatul qadr din nan a ƙarshen ramadan take ma'ana ba a farkon ta ba kuma ya san cewa a daren 27 ne amma dai sai ya neman masa uzuri yace abin da yasa yace bai iyakance ranan ba baya so ne mutane su sakantance mutane su yi lulaf mutum ya zauna a azumi ba zai yi ibada ba ke 27 ta yi tunda an ce ita ce lailatul qadr sannan sai ya rantsi ya ce kuma ba zai yi bakance a rantsuwarsa ba ma'ana ba zai ba zai kafara rantsuwarsa ba cewa wallahi ranar daren 27 ita ce lailatul qadr in ji shi ubai nan ibnu ka akwai sabani sai shi ya ce sai na ce mishi a me dalilin ka na faɗan haka in ka ce da bakwai ne sai ya ce alamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan shine aya anan ma'ana alama aw bil alama shine a daren lailatul qadr in gari ya waye rana za ta fito ba ta da kaifin haske ma'ana za ta zama tana dishewa A wannan yana daga cikin wasu alamomi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka samu na lailatul qadr ya gaya musu irin wannan kuma aka wayi gari aka samu haka to amma abin da ya fi rinjaye shi cewa wannan daren ma'ana ya tanakkal yana tashi ne daga wasu kwanaki zuwa wasu kwanaki ba yi da kwana guda ɗaya da za a ce iyakantacciya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake cewa iltamisuha fil ashirin a min ramadan ku neme ta a goman ƙarshe na ramadan haka nan ya sake cewa ku neme ta a cikin ma'ana ɗaiɗaikun kwanakin goma ƙarshe a wani ruwayan kuma a bakwai ɗin ƙarshe ma'ana kwanaki bakwai na ƙarshe da haka ba ta da iyakantacce amma daga cikin wata alamu wanda suka shuɗe a zamanin shi ya gaya musu irin wannan alamar shi yasa wanda suka ga wannan alamar ta bayyana sai suka yanke hukunci cewa ranar 27 wasu kuma sun ce ba haka bane akwai randa kuma ya faɗi wata alama kuma suka tashi suka ga alamar ba kuma ranar 27 ba yake ce musu daga cikin alamunta ruwa yana sauka sai suka tashi kuma a wannan daren suka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akwai ma'ana alamar laka a goshinsa na yayi sallah cikin ruwa sai suka ce wannan shine alamar ta ma alamar idan ya kasance kila a lokacin damuna ne azun ya zo hakan ba a lokacin damuna bane ba za a samu wannan alamar ba ko sai dai a samu ɗaya alamar ta dishewan hasken rana almuhim rana ce da take tashi daga lokaci zuwa lokaci to ko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ya fito yake cewa zai gaya musu ranar da take lailatul qadr sai maganganu suka yi suka yi yawa ma'ana saboda suna kwadayi suna shauƙin su ji wace rana ne sai ana ta surutu haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce na so na gaya muku amma maganganun da kuke yi sai suka mantar da ni sai na mance wace rana ce ma'ana Allah ya ɗauke ta da haka nan, kar mutum ya zo ya kwanta ya ta barcin shi a goman ƙarshe da ce sai ranar ishirin da bakwai. Da an yi ishirin da bakwai kuma shi ya gama azumin shi kenan da an yi sauka ranar ishirin bakwai shi shi kenan ya ga lailatul qadr na zai iya zama ranar ishirin da takwas ne da tara? tunda akwai saurayi sannan zai iya yiwuwa ranar ishirin da hudu ne ishirin da biyar. zai iya yiwuwa ranar ishirin da biyu ne ishirin da uku zai iya yiwa ranar ishirin ne ma daren daya tun daga farko ma ta zo ta wuce mutum ya ce yana tabbacin sai yana jiran ishirin da bakwai. ko mutum ne ya je tasha yana jiran mota amma ya fi so mota wacce take da lafiya take da kyau ta zo har ta zo ta wuce bai sani ya ce ai mota farko ce ta riga ta tashi sai dai ka dawo gobe a yana faruwa sai shi ya buga sammakon shi ya je tasha yana gani ya riga kowa zuwa yana isa sai a ce ai mota farko ta tashi saboda haka an buɗe ta ne ba don komai ba ma'ana aka lullube ta saboda mutane su dage cikin ibada domin mutane suka gane rana ɗaya ce to za su yi kasala kowa zai kwanta abin shi ya huta qala babun wa min surati lam yakun abin da yazo a cikin suratul humaza ita ce lam yakun alladhina kafaru suratu al-bayyina qala haddathana muhammad ibn bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذلك إبراهيم قال هذا حديث حسن صحيح wannan hadisin na Anas radiyallahu anhu yace manzo Allah wani mutum ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana kiransa sai yace ya fiyayyan halitta albariya shine halitta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiyayyan halitta wanda yake kowa alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ni bane wannan wannan annabi Ibrahim a wasu malamai sun bada bayanai kaman haka suke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya furta haka ne ba dan komai ba sai saboda tawazu'u kaskantar da kai mana kaskantar da kai ne yasa ya faɗa haka amma dai babu sabani cewa shine sayyidu waladi adam inda ya san da haka ba maganar kuma sai wani ya zo ya faɗa yasa manzala sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna shi ma'ana bawa ne a wajen Allah madaukakin sarki mai kaskantar da kai sai ya kore wannan mutumin da abin da ya faɗa amma ba wai dan ba haka din bane domin ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakar mana yana so ya guje ma alfahari ya ce ni ne shugaban ‘ya'yan annabu adamu gaba ɗaya ba alfahari ba to aka ya faɗa ne min babin tawabu wasu kuma suka ce a'a ya faɗa haka ne kafin a sanar da shi cewa shi ne shugaban halitta wasu kuma suka ce ya faɗi haka ne saboda wani matsayi da annabi ibrahim ya taka da sai da ya taka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka shine matsayin al-khulla cewa takaza Allahu Ibrahim khalila wannan matsayin manzo annabi Ibrahim shi ya fara takawa shi ya fara kai wannan matsayin kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu haka yana nufin shi ya riga wannan matsayin don haka na bashi wannan girma din sannan kuma kasantuwar annabi ibrahim uba ne a gare shi uba ne a gare shi domin dangantakar shi tana karewa zuwa ga annabi ibrahim haka wannan matsayi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya kaskantar da kansa yace a karka faɗa haka na ne annabi ibrahim haka ma'ana min babi tawabu amma ba wai dan ba haka bane don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban yan adam gaba daya inda ranar tashi alkiyama idan komai ya kuri hanyoyi suka toshe wahala ta yi yawa damuwa ta tsananta kowa yana neman mafita za a tambayi duk annaba ba sa iyawa sai shi har su annaba ma da al'ummominsu suna shiga ƙarƙashin inuwarsa ma'ana inuwar cetonsa to kaga wannan shi yake nuna cewa shi ke gaba da kowa wannan kuma kyauta ce ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha gashi dai shine ƙarshe amma kuma shi ya fi su gaba daya wannan sai masu hasada fi ta yin hasada su kara babu wa min surati izazun zulzilatil ardu wa idza zulzilatil ardu abin da yazo cikin suratu az-zalzala قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا وكذا فهذه أخبارها Ya ce, Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar ranan da ƙasa za ta ba da labarinta ƙasa da muke kanta muke rayuwa muke tafiya a kanta za ta yi magana ranan da za ta ba da labarin kanta sai ya ce kun san menene labarin nan nata da za ta bayar suka ce Allah da manzon shi ne mafi sani sai ya ce ai labarin nan nata shine duk wani bawa namiji ko baiwa mace ma'ana ƙasa sai ta mishi shaida ranar tashin alkiyama abin babban za ta ce rana kaza a waje kaza wane ya aikata kaza ga dole a ji tsoron wata ranar ga ba za ka karyata ta ba tunda kai kasan kaje ka ka aikata wannan abu da haka idan ma ka ɓoye da bakinka Allah zai sa ƙasa ta yi magana amma ka ƙaryata da harshenka Allah zai sa gabbai su yi magana kamar yadda gabbai suke magana haka nan ƙasa za ta yi shaida Allah ya ce yau ma tashhadu alaihim alfinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun haka nan Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktumun wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina za su ce mafatar su me yasa kike mana shaida qalu za su dinga cewa mu Allahu an antaqa kull shay ai wanda ya fitsa komai yayi magana shi yasa mu yanzu muke magana haka fatar mutum za ta mishi shaida ranar tashi a kiyama Allah shine yake furta komai shi yake ba komai iko yayi magana to dama ai da baki ake magana to bakin zai yi ƙarya to Allah yana da ikon da zai hana bakin magana shine al-yawma naqtimu ala afwahi Allah ya ce yau zamu toshe baki wa tukallimuna aydihim sai hannu ya dinga magana wa tashadu arjuluhum kafafuwan su yi shaida bima kanu yaktimu da abin da suke aikatawa idan kasa ma za ta yi shaida kaga kada dan adam ya yaudar kansa kar ya roƙi kansa dinga ganin cewa ai ya je wani waje inda ba wanda ya san shi inda ba wanda ke ganinsa inda yake da wata dabara yana ganin wanda suke da wajen ba su da wannan dabara ya yi wata yaudara ko ya yi wata cuta ko ya yi wani ha'inci ko ya yi wani saban Allah to Allah yana sani kuma ga shi za su yi shaida ƙasa ma za ta shaida akan haka ala babu wa min surati alhaqum takasur abin da yazo a cikin suratu takasu, takasur ita ce suratu alhaqum قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت قال هذا حديث حسن صحيح hadisan wannan sura suna da yawa za mu karanta hadisin farko hadisin farko hadisi ne na abdullah ibn shekhir radiyallahu anhu ya ce ya zo sai ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan sura alhakumut takafur alhakum daga laha ko kuma daga laha yalhu lahwan shine wasa da wargi da abubuwa da ba su da amfani at shine wato abin da aka tara yawaita na dukiya da 'ya'ya kaman Allah yana kwankwasan mutane yana jawo hankalinsu yana mai kwabansu da zarginsu cewa dukiyoyin da kuke tarawa da yayaye sun shagaltar da ku daga biyayyar Allah shine ma'anar alhakumut takafur at-takafur shine fa'il alhakum ya shagaltar da ku saboda haka abinda kuke da shi na dukiya da yayaye da duniya ya shagaltar da ku daga biyayyar Allah shine hatta zurtumul maqabir wato suna fassara cewa har kuka ziyarci makabarta abin nufi wannan abin ya shagaltar da ku daga biyayya ga Allah maɗaukakin sarki to ku tsoraci ranar da za ku auka cikin ƙabari wannan ziyarar ƙabarin ana nufin mutuwa da shiga ƙabari har sai kun shiga ƙabari za ku iske za ku riske abin da kuka aikata na rashin biyayya ga Allah wannan ayar tana cikin ayoyin da ake kafa hujja da suna azabar ƙabari shine ma'anar hatta zurtumul maqabir ai har sai kun shiga kabari sannan za ku yi nadaman abin da kuka aikata a baya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda fassara hadisin yazo yake cewa dan adam zai dinga furta baki yana cewa dukiya ta dukiya ta wannan ma'anarsa kamar dan adam kullum a cikin neman dukiya yake bai so wani abu na dukiyar shi ya lalace baya son yayi wata asara akan dukiyar sannan zai kaga yana fada mana ya zaka ci min dukiya mana ya zaka bata min kaya haka ne ko inda zai bada wani kasuwanci ana juya masa ko wata mota ko wani abu ya dinga daga hankalinsa kenan in aka dan samu kuskure malam dukiya ta ce zaka dan adam zai dinga cewa dukiya ta dukiya ta ma'ana yana da dukiya yana da dukiya yana alfaharin dukiyar tasa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kana da wani abu ne na dukiya in ba abin da ka ba da sadakarsa kuma ya riga ya wuce ba ai duk abin da ka ba da sadaka ya riga ya wuce kuma wannan ya zama ba ba abin mallakar ka ba ya zama abin da kake neman lada a wajen Allah a gaba shine illa ma saddaqta fa amdaita ka riga kai sadaka da shi ya riga ya wuce to abin da ka riga kai sadaka da shi yanzu kuma ba ya zama dukiyarka ba ya zama wani abu da kake neman ladan shi a wajen Allah wannan ita ce dukiya ma'ana dukiya tana shiga ƙarƙashin waɗannan abubuwan ne ko dai ka yi sadaka da dukiyarka ka nemi lada a wajen Allah ko kuma au akanta fa afnaita ko kuma abin da ka sai abinci da shi ya riga ya kare ita ce dukiyar ai duk dukiyar da ake tara mai ake da ita ba a ci abinci ba a sa tufafi ya ce au labista ko abin da ka siya na tufafi fa ablaita kuma ya riga ya lalace ai ba abin da ya rage kuma ai tun da dama duk an tara dukiya ne ake da ita a sai gida a ci abinci a yi tufafi kuma ya rage bayan a wannan dukiya kuma a duk abin da ya tara sai dai ya bar ma magada kuma ai ya ce waɗannan su ne dukiya saboda haka kada wannan abubuwan ma'ana dukiya ta yaudari ɗan adam ko samun dukiya ko neman duniya ya shagaltar da shi daga biyayya ga Allah wannan hasara ce ai akwai bayan Allah na kwarai da Allah ya yabe su a littafinsa Allah yake cewa rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yaqafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar akwai wasu mutane masu bauta ma Allah madaukakin sarki safa da yamma wanda ciniki ko fiye da siyarwa baya hana su ambatan Allah da tsaye da sallah da ba da zakka suna tsoron ranar tashin alkiyama to haka ya kamata ɗan kasuwa ya zama ya zama ɗan kasuwa ne amma mai tsoron Allah ba a hana ka neman duniya ba ba hana ka ciniki fiye da siyarwa ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ciniki ai har ma ana zargin shi akan haka wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq kace ai wannan annabin yana cin abinci yana yawo a kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya tsara mutuncinsa haka baya cikin ah, ma'ana kare mutunci mutum ya zauna ya durkushe sai an zo an masa ya tashi ya fita ya tashi ya nema ko da abin da zai nema bayi da yawa Allah yana sa albarka a cikinsa duk abin da ka nema da hannunka da guminka Allah yana sa ma albarka a cikinsa ko bayi da yawa shi ne za ka ga mutum ya shigo wani za ka ga tun daga faskare haka zai ce wani fada faskare ke? albarka ce Allah ya sa mu ko zai ce wani fada dako yake a tasha eh to da kenan <laughs> Allah ne ya sa masa albarka kai da ka tsaya kana ba da labarin ka ƙin da ko meyim abin nan ɗinka shi ne sai ka dinga ba da labari saboda ka tsaya kallon sa kai ka fi ƙarfin kai ai ba abin da ya fi albarka irin abin da mutum ya nema da huminsa min kasbi yadi da hannun shi zai tashi ya nema wani za ka ga wasu samari da suke ban sha'awa za ga gansu da robobi da itatuwa matsayi suke fashewa wani wallahi in ka bashi dubu ɗari ba zai wannan aikin ba yana ga yafi karfin sa kuma waɗannan din yanzu sai su je su nema su ci din su tsare mutuncin su kila je nema alfarma a wajen su ya kila zo neman wani taimako a masallaci su su bayar shi bai bayar ba dan shi bai tashi ya nema ba wanda ya ce ai wannan ba sana'a ba amma ya tsara mutuncin shi da ita zai sai abin da yake so zai ci abin da yake so da mutuncinsa bai nema a wajen wani ba haka ne ko wani za ka ga alewar shi ba ta fita ɗari biyu ba ya ɗaura a kai yana yawo da ita wallahi ya wanda zai zauna yana cika baki annabawan Allah haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wani annabi sai da ya dauki hanya ta sana'a ta tsare mutunci musamman irin wannan zamanin da muka shiga ciki mutane musamman mutanen arewa sun koma bara sun kashe zuciyarsu an dauki bara an rataya shi da Qur'ani an dibi yara ana kai su yawon bara sai a ce an kai su karatun Qur'ani falla ƙarya ne ba wani karatun da ake kai su wasu gudun gudun nauyi ne wasu gudun nauyi ne yaro ɗan shekara biyu na bara za ka kai shi ko sallah ma yanzu wannan ba wajibi ba shi a kai shi bare kuma abin nan karatun ƙur'ani sallah ma ba ta wajabta a kan ba ɗan shekara biyu uku ka ga yaro kaman yau zai mutu kan shi duk kora kafar shi duk tabar shi kayan shi a yage na tafiya kaman zai faɗi saboda yunwa wayan ce yazo neman ta ya zai karanta qur'ani wannan haka ko ka ajiye mishi qur'ani ma ba zai iya karantawa ba haka raba alqur'ani da wannan ba haka ake nema alqur'ani ba su yanzu iyayen in ka ce su zo su yi rawan na wala ba su yi ba ba yanda za su yi ka zo ka tsare su ka ce su fito suna yawo gida-gida suna bara suna neman ilimin alkur'ani ba za su yi ba kuma al'ada ce ta mutumin arewa ai akwai musulmai yarbawa a kudu kuma suna da makarantun qur'ani kuma suna haddace qur'ani haka suke yi suna turo yaran su arewa su zo bara a gidajen mai da tasha da kasuwa da wajen atm suna turowa akwai nyamurai musulmai kuma suna haddace qur'ani suna turo yaran su bara to me yasa sai anan kaga ya nuna ba ba qur'anin bane wani abu ne daban so da haka roƙo da bara da kashe zuciya baya cikin musulunci baya cikin musulunci kuma matakan da aka ɗauka na wasu gwamnonin arewa mataki ne mai kyau na a yi ƙoƙari a dakile wannan matsalar ya kamata a ƙarfafa su ko da masu suka su mai suka wasu suna nan maɓarnata in an ɗauke irin wannan matakin zai su ce an hana karatu a turani amma ba su yayansu ba su wallahi yayansu ba sa na yawa ba ɗansu ko ɗaya da yake wannan yawa in ka ce to kai ina ɗanka a wajen bara babu saboda haka su wannan gwamnoni da suka ɗau wannan mataki in dai da gaske suke yi tsakani da Allah da zuciya ɗaya to su sa a gaba kar su ji tsoron sukan mai suka ko zargin mai zargi wasu za su ta zargin su ai sun hana karatun alkur'ani sun hana kaza ba haka ake karatun qur'ani ba duk da yake wannan matakin shi kadai bai isa ya wadatar ba a yi kokari su makarantun da ake da sunan Alƙur'ani din a inganta su kamar yadda ake inganta makarantun zamani ko a yana inganta makarantun zamani nawa muke kashewa mu kai 'ya'yanmu makarantun zamani to sai mu kashe irin wannan kudin dai da gaske muke yi sai mu sa su a cikin makarantun qur'ani ko kamar yadda babban ma'aikaci ko babban jami'in tsaro ko babban attajiri ko ɗan kasuwa zai ɗauko malami na musamman ya kawo shi gida ya karantar da 'ya'yan shi ilimin zamani to ya nemo malami na musamman da zai karantar da 'ya'yan shi ilimin alkur'ani to da haka zai magance matsalar amma mu ba kanmu ba mu ba alkur'anin muhimmanci ba ban ba shi muhimmanci ba sannan su kansu masu karantar da yaran wasu kansu suna bukata a karantar da su shi ma ya zo gari harkar shi yake kama in ya fita safa su ma suka fita safa sai da yamma a haɗi za ka baya karantar da su komai shi ma ya zo kiranin shi ne a gari za ka zai zo aka haɗa shi da Allah mu ma ya yamma a kai su je su samu abin yi amma ba karatun Qur'ani ba fakewa ake yaran nan ka tsaya ka tambaye su ni na sha tambayan wasu a cikin su ce kai yanzu izin ka na wallahi ba komai babu komai ai mun yi karatun allo kuma ba amma ba irin wannan ba mu mun yi karatu allo na rubuta alqur'ani har na sauke ina rubuta amma ban je bara ba kuma azu sai mu je dauko dan shi daga Katsina garin musulmi duk makaranta alqur'anin Katsina da Kano sai ya kawo shi don karatu alqur'ani sanin ba gaskiya bane a wannan ba ko sai ya kai shi ibadan kafin ya karanta qur'ani duk malaman da suke cikin kasar Kano da makarantun alqur'ani da alarammomi da suke Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara ai da akwai malamai yayi sai mutum duk ba zai karatun qur'ani sai ya tafi Enugu <laughs> wannan ba gaskiya bane saka mu daina yaudaran kanmu musamman mutanen arewa wannan matsalar su ce haka ne ina kira waɗannan gwamnoni da suka ɗauko wannan abu idan da gaske suke yi sun ɗauko shi da zuciya ɗaya to ma'ana su sa Allah a ciki za su samu jagoranci sannan kada su kalli ko su waiwayi sukan masu suka wannan ba za a daina ta ba yau ko kuɗi ka ɗauko ka ba tun mutanen duniya sai an zage ka duk abin da ka yi ballanta ka ɗauko gyara to su ma inda gaske suke yi su tsaya su yi da gaske din bayan sun yi ƙoƙarin magance ko taƙaita yawan waɗannan din. a garuruwansu su inganta makarantun alkur'ani in sun yi haka to sun ɗauki matakai amma shi kenan ka kwashe su ka tafiyar da su makarantun alkur'anin suna nan ana yi abin da aka ga dama ba tsari ba doka ba abin da yake tafiyar da su abin zai sake dawowa ya za a sake ci gaba kuma matsala ce ta kowa da kowa wani yana ganin cewa tun da shi ya riga ya taka wani matsayi a cikin al'umma wannan bai shafi 'ya'yansa ba wallahi ta kowa da kowa ce wannan yaran da suka tashi yanzu yaran da ya tashi a cikin tasha ko ya tashi a yawon kasuwa bai san tausayi ba bai san sassauci na iyayen shi ba na su taba shi ya girma a haka cikin fada da jin fushi wannan ba abin da ba zai iya yi ba ba kuma abin da ba zai zama ba sai wanda Allah ya tsare shi da haka ya riga ya saba da wahala zuciyar shi baya tunanin kowa ya ma iyayen shi suke bai san tausayi ba Zaka dan ya je wani abu wanda yake mara kyau wannan ba komai bane a tunaninsa saboda haka in dai za a tashi a nema a tashi a nema sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta alqur'ani abinda suke wani hadisi da yazo mai inganci su ba makaranta alqur'ani ne a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa suke su dauko ici su siyar su zo su dinga ba mutane sadaka da abin da suka samu ba wai su ake ba sadaka to yanzu dai aka juya aka la abin qur'ani ya zama wani instrument wani abin neman roƙo sai a nemi a yi roƙo da alƙur'ani haka su dage su yi abin inda gai wani gwamna kuma yana tsoro nan da yake ji dama yana zuwa wajen malaman ne ya ce to yana so a sauke mishi a sun dubu daya da aka ba zai iya hana almajiranci a ganinsa ba ba zai iya hana ba in yaje za a ɗan mishi wasu abubuwa a haɗa mishi a ce to ai sai da waɗannan almajiran su za a tara su ma kaza da aka ba zai iya hana ba yana ganin in ya hana ba zai samu wannan abin ba to kaga wasu suna cike da wannan tsoron da aka wani ko ya yi yunkuri zai yi in aka dan zazzare mishi ko aka mishi barazana su ce a ah, ba zai hana ba ya karatun qur'ani amma ba gaskiya bane wannan ba shi bane tsarin karatu alqur'ani ai akwai makarantu da yawa yanzu da muke da suna alqur'ani ba irin wannan ba yaro zai tashi daga gidan ubansa ya je makaranta ya yayi karatu ya koma gida kuma ya haddace alqur'ani ya haddace wani kawai abin da muka dauka muka daura mu kanmu shine cewa shi alqur'ani ba a samun shi sai an yi bara kuma ƙarya ne Allah ce wa ƙarya yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min Allah ya kawace al-qur'ani wallahi yaran abinda suke nema kawai kudin sabulu kudin wanki kudin me zafi kaza me zafi kaza me za su tara an za a koma ƙauyen su kai mai iyayen shi ne ba qur'ani bane ba izu nawa zai yi in ya gama ya koma gida a mishi abin nan bikin sauka ba yanzu a nan makarantun ba aka saba samu an yi bikin sauka alkur'ani ba babu ba a yi sai dai wannan garin ya yi zafi aka gaba samu a wannan garin sai a yi gayya kuma sai a ce garin gaba Ke nan ba ƙur'anin ake nema ba saboda haka abin akwai hatsari sosai gaskiya kuma ya shafi al'umma ne gaba ɗaya al'umma na ce al'umma musamman arewacin ƙasar nan ya shafi arewacin ƙasar nan ne kuma abu ne da ya haɗu da al'ada a arewa ne za ka tafi ƙasar arewa ka je ka samu mutane sun mamaye ƙofar mai wadata mai hali a gidan ana fito musu da abinci suna ce su ba su da inda zai su nema abinci ana haka a arewa duk wanda ya je arewa ya san wannan za ga mutum ya zo da tuntune rawani da babbar babbar riga kai ba ka da irinta sai ka zo zai ce ma yau ka ba abin karya gida ina ya samu wannan rigar kai shi kenan kai shi ne bawansa wasu sai riga sun kashe zuciyarsu mutuwar zuciya ne sai a je a zauna a kofar mai kuɗi shi kenan shi ya zo sai ba abin da ya ce rage a basu shi shi kenan ba yi da wata sana'a kuma ga sana'o'i yana bakin kofar gidan mai kudin wani zai kawo tallan goro wata za ta kawo tallan rogo da gyada. me take nema wallahi mutunci suke nema su siyar kuma suna gani za a cire abiya a basu kuri amma yana zaune ba da zuciyar da zai ɗauko wani abiya yi sana ba ka dama abin da yake haifar da bara wani lokacin akwai talauci ba babu shakka a wannan akwai talauci yakan sa mutum ya nema to amma manyan abubuwa munana akwai girman kai mutane da yawa suna ganin sun fi karfin su yi wata sana'a yana ganin sana'a kaza ba tashi ba shi ka shi ba zai yi ba to wannan kuwa duk wanda ya yi haka kaga sai ya kaskanta a sai yaji ya ce a bashi don haka kawai abincin ba zai zo ya same shi ba haka kawai dukiyar ba za ta zo ta same shi ba da haka ba a yi da wani option illa guda ɗaya ya je ya roƙa a bashi haka girman kan ya lalace ya zama na banza ai kuma ta yi wanda zai je ya shi shine wannan mai yawo da farantin a unguwa ko a gari sai ga mutum a cikin gari yana nan yana zaune ya ce ai yan cira ne sun shigo shi ke ciranin ba amma kuma su sun zuwa sun yi abin sun wuce shi sai ce ai duk garin nan duk gidajen da kake gani na yanci rani ne kai ina naka kai da baka ji ranin ba sai ce ai duk baki ne yanci rani ba ka ce faɗa ba eh an ji bako ne dan rani amma ya tsara mutuncinsa ya gina inda zai shiga ya zauna ya samu abin da zai ci kai da baka yi wannan ba ne kai to al'ummar mu ba sa san irin wannan gaskiya sun san cewa damuwa ce kuma ba za su abin nan ba an riga an ɗauki wani rawani an tuntuma a kai sai mutum ya yi sata rigar shi ya buga abin nan ya zo bakin titi rana ta buge shi in ta yi zafi ya koma can da yamma in mai shayi ya zo cewa wani ya siya mishi shi nan. in ya tashi zai tafi gida ya zo yana bibiye bibiye in ya ga wani ya dan yi shiga mai kyau wallahi yau ba abin da zaki rayuwar kenan wannan shi ne ba wallahi ba da bambanci da yaran nan da ake kawo shi kuma wannan mutuwar zuciya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya haramta mutum zai yi taro ko zai yi taro ko har ya zo ranar tashin alkiyama babu tsoka ɗaya a fuskar saboda mutuncin ya zube ina irin wannan asara ai wallahi ya raka je ka dauki dutse ka fasa ba akwai mutanen da ba musulmai ba wasu kabilu dutse suke fasa wallahi a je a siya a wajen su dutse ba ka gama mace tana fasa dutse saboda tana neman abin da za ta ci fasa dutse ba dutse yanzu fasa dutse wa zan in ka bi nan hanyar in ka bi can duk akwai duk akwai a suna hanyoyin to ira ira wannan suna na a cikin gari shi ba zai fasa dutse ba to an ji fasa dutse da wahala ka je kai wata sana'a mana shi ba zai yi ba aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yana cewa ɗauke dutse ka sa ni na ɗauke dutse daga wani tudu zuwa wani tudu wallahi shi ya fi min sauƙi fiye da ka ce na je na dinga maula a gaban wani yake cewa na ɗanɗana wahalhalu da yawa a rayuwa sahabi ne ba aliyu ɗan abi talib radiyallahu ya tashi ba da abin da zai ci amma haka ya je gonar wani da yahudi ya ce yana so da allah dabino yake nema kana da aikin da zan yi ka ba da dabino yake kwara jamu ruwa haka aliyu dan abi talib ya ja ruwan nan aka ba shi dabino to kai waye da zaka ce ba zaka yi sana'a ba matarsa yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima haka take malkade da hannunta take daukar ruwa sai da kanta yayi kanta ita ce fa yar wanda yake fiyayyen halitta gaba daya haka suna tashi su yi sana'a yake cewa na dandana wahala ta abubuwa da dama amma ban ga wahalar da ta wuce wahalar roƙo ba wulaƙanci da ya fi na roƙo ya ce babu irin shi wallahi ko za a baka akwai wulaƙanci a zai yi wahala a baka ma haka kawai ba tare da amma amma izilanci ba yana wahala sai wanda Allah ya tsare su wani yana iya bayan wani zuciyar shi daya amma wani ya baga ya ce mutane kawai sun ki aiki wallahi sai ya faɗa kuma su suka biya mutum da karfin shi je aiki ya zo yana bin zai ba ka ba ma ya faɗi wannan magana sai ya haɗa ma da bakar magana ina ina amfani yake wallahi babu saboda haka mu ma kan mu faɗa gyara kan mu. duk wanda ya tashi ya nema Allah yana kawace ma in dai zaka tashi ka nema sai Allah ya ma hanyar da zaka samu saukin samu haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan damuwoyi Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ya azurta mu da wadata ta zuci Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk